Allah ne eh Allah ne Allah ne Allah ne Allah ne waya ba ka gida da kuɗi da mota har kake waiwai Allah ne lafiya da mata har ma kana wedding it's not by power it's not by malam it's not by beauty is not by handsome oh kana nan nan nan nana har ma kana waiwai wake bayarwa ne wake ɗaukewa wake ƙarawa ne wake ragawa lafiya da mata har ma kana wedding allah ne rayuwar nan sai a hankali komai za mi nazari kaga in yau kai ne gobe ai ba kai ba ne kin ga in yau ke ce gobe ai ba ke ba ce Allah ne Allah ne daga Allah ne அல்லானே அல்லானே அல்லானே அல்லானே அல்லானே அல்லானே அல்லானே தக அல்லானே Allah ne lafiya da mata har ma kana wedding kaga in yau kai ne gobe ai ba kai ba ne kun ga in yau ni ne gobe ai ba ni ba ne sai mi nazari to kowa yayi yi nazari To, salamu alaikum masu sauraro. Sunana David Samson Hassan wanda aka fi sani da David Suwazo Gita. Ya, ni kuma guitarist ne ni, mawaƙi ne ni, producer ne kuma at the same time. Na je Sudan na yi wata tara da kusan kwana tara ina ganin, to shi yasa bana nan gaskiya. Mm, tafiya ne ne amma yanzu na dawo Allah yadda za a ci gaba da harkoki kamar yadda aka saba abin da ya kai ni sudan gaskiya kiɗan jita ne ya kai ni da kuma production gita piano da kuma production na computer kenan to shine ya kai ni sudan kuma gaskiya sudan gari ne mai daɗi suna da san baki haka ba su da matsala gaskiya sai dai kuma <laughs> da akwai bambancin al'adu da yanayin abinci haka to amma a hankali dai haka muka saba ok eh experience ɗin da na samu a sudan shine gaskiya baya ga san baki da suke yi yanayin waƙoƙinsu ya bambanta da namu yanayin waƙoƙinsu ya nasu yana da bushe-bushe da yawa haka to amma nan ba haka yake ba sannan kuma yanayin mutanensu da bambanci yanayin kayan da suke sakawa za a ga mutum ya saka wani ƙaton riga haka <laughs> gaba ɗaya dai abin dariya to haka dai muka saba dai da garin dai da dai abubuwa dai da yawa dai abubuwan da ban saba gani ba a nan na gani a can ok to akwai wani waƙansu sutfa Sutfa, Sutfa, Sutfa, Sutfa, Sutfa, Oh, Ajamal Sutfa. Sutfa, Sutfa, Sutfa, Sutfa. Sutfa wo ajmal sutfa Waƙan ne ban iya ba sosai. Na'am, eto eh koyan jita, koyan jita yadda na koya, na koye shi ne a arewa. na koyi shi a arewa kuma wanda ya koya min dan arewa ne kamar da nima dan arewa ne cikakke gaskiya dan arewa zai iya koyon jita idan har ya samu malamin da zai sa shi a hanya ya gane yaran kuma ya koya mai da gaske shi ma kuma mai koyon ya sa hankali sosai in har yana da baiwan zai koya insha Allahu kwanan nan application ina na koyon jita zai zo wa jama'a insha Allahu kwanan nan za a samu lokaci da za a duka koya musu kuma za a ba da platform wanda a hanya mai sauki za a iya samu na na koyar insha Allah sunan application din koya insha Allah a nan za a samu courses dina na hanyar koyon jita a sauƙaƙe kuma a harshen Hausa insha Allah kowa ya shirya kwanan nan ba da jimawa ba abin zai zo gare ku insha Allah gaskiya a nan arewacin Najeriya kamar yadda nake amfani da jita to ba kowa bane ba yake bawa abin ana bashi muhimmanci tabbas kuma ana sha'awan abin to amma ina ba na samun shi da sauki wajen yin abubuwan da ke ni kaɗai ne nake yin irin abin babu masu yin shi sosai da yawa to ina so in samu masu yin shi sosai kuma sannan a daga ba gudunmawa saboda idan na je kamar shows haka ina yawan amfani ne da acoustic guitar din kenan akwai mai wutun wuta sai in sa haka sai na kaɗa ta sai na yi to ina ana ganin abin da kamar sabo ko da yake mutane suna karfafa min gwiwa saboda suna jin daɗin abin da nake yi kuma na gode musu sosai so ina dan samun kalubale gaskiya saboda ba na saka waka na kamar yadda kowa zai saka a DJ haka sai dai wakan ne nake juya shi na yi shi da jita to shine kalubalen da nake samu